Masu saurari, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. har a zauce sanda na sashi a zuciya ya bi jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma hairi أحبك حبا صادقا أنت حياتي mai sona kai na baiwa zuciyata a duk maza kai ne jama'a salamu alaikum barka mu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Ya aka ji da ayyuka ya New York. Alhamdulillah New York ga ta nan. New York ba ba, ba matsala insha Allah. Kamar yadda ka ji mun kwaso wannan waka yau mun yi babban bakuwa ne mun yi bakuwar mawaƙiya fitattun <laughs> mawaƙiya da take jin larabci kamar kamar ruwa kamar yadda take shan ruwa <laughs> mun yi bakuwar ramti wadda zuwa an jima kaɗan nan za mu hira da ita mu ji ita wace ce ya aka yi ta fara waka ya ba aka yi ta ji larabci ya ke waka da wasu da larabci kuma hausar nan bata bace ba Allah sarki to za eh, to an jima kaɗan za mu je kuma gashi muna da aure da hmm. sai ko aka bude da ta bude mana wannan kwarai kuwa su ko ma'aurata ai za su eh. more da wannan wakin mai daɗin tsiya <laughs> yawwa to na goma yau gidan ku muke za mu fara iyalin yawwa To bari mu fara da wannan taya murna zuwa ga iyalan gidan Malam Abdul Samad Habibullah tare da 'yan makarantarsa 'yan samadaniya na ɗaurin auren 'yarsu wato aisha anwar abdulsamad kenan wanda an riga an daura auren jiya juma'a a kumasi sabon zango a nan makarantar samadaniya sai kuma wannan ta yi murna zuwa ga iyalan marigayi adam al-mabruk da iyalan gidan karau wato na ɗaurin auren 'ya'yansu abdullahi adam al-mabruk da kuma amaryarsa hadiza abubakar da aka fi sani da ummi wanda za a daura gobe lahadi idan allah ya kai mu a unguwar yati yati kumasi to dukkanin auren allah ba su zaman lafiya ya kawo zuri'a ɗaya ba to amin su ma'amin ni to bari mika bilayi mika mm. gaiso fata alheri da ta taya murna wannan auren ma mu ma namu ne an ɗaura shi ne jiya kanwar abokin aikinmu nasiru adamu elkaya ce ta aure jiya masha hawa abu namu kenan nan abu eh. <laughs> haka ne ka san baban su ya rasu kimanin shekara guda da ta shige to sabida haka wani kawun su da ake kira yaya awwal adamu mm. na hukumar road safety shine ya jagoranci wannan auren an yi auren ne ah. tsakanin kanwar mu hawa marigayi adamu mai goro da angonta angon abaji an ɗaura auren ne jiya a masallacin juma'a na shagon goro da ke garin gombe suma muna addu'a allah ya ba su lafiya amin sun amin amin amin auren road safety za a dawo lafiya kenan a auren road safety za a dawo lafiya <laughs> <laughs> za a dawo lafiya eh. allah ya za a dawo dauren auren lafiya To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da muke mikawa zuwa ga sarkin fadama kuma wakilin sashen Hausa na murya Amurka Alhaji Ridwan Muktar Abbas na rasuwar babban amininsa Malam Abdulmalik Tela wato mai ɗinki a babban masallacin fadama kenan wanda Allah ya rasuwa a shekaran jiya kuma za a yi addu'a sa ranar litani idan Allah ya kai mu za a yi addu'a sa da safe wato jibi kenan to Allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya kyautata namu. To amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya da kuma fatar lafiya ga iyalan wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni domin rashi da aka yi na yada ta koma da aka haifa ta kuma koma sai kuma mai ɗakin sa da aka yi mata aiki Allah ya ba ta lafiya tabbatar da mai rabo mai albarka. Ha, min sun amin. Aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Da gaisuwa haka yake. Za mu rufe wannan babi da gaisuwa ta musamman da ga Comrade Mohammed Aliyu Funtuwa domin karamci da ya nuna mana. Gaskiya. Comrade Mohammed Aliyu a Funtuwa Allah ya mishi baiwa to amma. Mm, kwarai kuwa za a ji abin da aka yi da shi. yawwa nasiru adamu elkaye da shi hmm. yana da kwarewar zane ne yana da kwarewar muryoyin kashe eh su kashe muryar nan kamar muryar shedanai haka za ka ji hirar da abokin aikin wakilin a birnin tarayya abuja hmm. nasiru adamu elkaye da shi comrade a Muhammad Aliyu Funtuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka ce yau mun yi babbar bakuwa sabili da haka za mu ba wakilin baraka bashir da ta hira da ita bari mu gefe domin aka ce waka a bakin mai ita ta fi haka haka yake dama wannan bakuwa ta gabatar da kanta da kanta kina tare da jamsi wadda ta yi wakar inta hayati inta hayati da larabci ne a'a hausa ne da larabci aka hada To a fara mana kai tsaye mu je yanda waka take. Na ji an ce in hayati akan soyayya ne ko? Eh akan soyayya ce wata kai ne rayuwata in ta hayati kenan. Mm-hmm. Wakar yadda ta somo wato mm, soyayya ruwan zuma ce idan ka so me san riba ce dan ba asara babu kunci na san so zai sa har a zauce sanda na sashi a zuciya ya bi jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya haƙuri zai fi ma khairi khairi in ta hayati ya habib ruhi to balarabi ya ce balarabi ya ce <laughs> kawai dai irin dai na yi zama a waje na girma a ah, kamar saudi shekara ta biyu na fita na girma a can kuma na dau a ah, ah, saudi amma na dau course hmm. a egypt ya shafi health na gashi da fiska haka oh, to kina aiki kenan a nan yanzu hmm. a nan gaskiya ina eh, yin aiki a presenter a gidan a talabijin na ina aiki a zamani tv kuma online television no no da nan ba online tv haka na mm. amma online akwai eh amma akwai online hmm. wanda muke da su sunan shi haske 247 su ma ina fara um, kin karanci kika ce harkar menene health na gashi abin da ya shafi lafiyar gashi eh. na da course in sha Egypt kamar abin da ya shafi 7 years haka to me yasa baki biki sana'a ta gashi ba kika me ji ne kika fara waka a gaskiya waka ita gaskiya waka hobi na ce tun ina karama ma ni nake son waka gaskiya ba wai irin da na taso inan da girma na a'a ina son waka sosai da ni da na faro waka ma daga waje na faro ta kuma irin mamin da na ke na mawaka daga saudiya kika fara waka yes to ta nake a saudiya mamin <laughs> ana yi sosai ma har da ma inda za a koyar da ke waka yadda zaki waka. Kin je kin koyi wakar? Yes. Na koyi ta, na koyi yadda zaki muryaki yadda zaki daga ta ki controlling in muryaki kamar haka. Kirce yanzu in dai muka ce a juye larabcin za a koma ruwa ruwa kenan. Ai Ina yi wata sabuwar waka ta Albiya Albi ita larabci ce kawai da A rera mana miji ta. <laughs> Tam. Ita wakar da ta take mm, Albiya Albi اتركني يا قلبي مش وقت هلا ارجع حب لا لا هلا ما في ومن بايدي ما بعرف شو صار لها القلب انت وانا انت mece ce tunda ni yi ce ba tana cewa wato ya zuciyata ya zuciyata ki rabu da hanya ta saboda wannan ba time in soyayya bane wato kamar zuciyarta tana so ta yi soyayya mm. ita kuma tana gaya zuciyarta kar ta yi gaggawar yin soyayya dan ba yanzu ba time in soyayya saboda menene ba lokacin soyayya ba <laughs> ai kin san soyayya ta ana fuskantar kalubalaye a mm. cikin ta dewa akwai wanda zaki ga suna gudun abin da yasa suke gudun soyayya saboda ba sa sha'awar wato abin da zai sa break ai breaking eh, heart yawa sai kiga suna gudun ta ba su ma taba gwada ta ba amma ba sa so hmm. akwai kuma wanda sun taba gwadawa sun samu breaking heart to ba sa so su kara maimaita abin da ya faru wani kalubale kika fuskanta tun da kika fara waka a gaskiya kalubale dai kin san dai mutum kalubalen da zai fuskanta yawanci daga dangi ne hmm. dan kin san mu arewa ba kowa ne yake son wato mace kin san ba a cika son ta fito ta yi waka ba alhali ita mace ba laifi ba ne za ta iya ta a cikin mutunci ba matsala ba ne waka amma mu kin san an ɗauki abun ba haka ba to shine da yawancin kalubalen da na ɗauka amma yanzu alhamdulillahi da sauki tun da gashi an fara yadda gashi ina sun yadda amma da akwai gaskiya chance da yawa manya-manyan chance da suka wuce ni a saboda ba a yadda irin kamar misali kin san a waje akwai inda ake fita the voice the voice na larabawa wanda ya shafi larabawa to in kin fita can mm. kika je kika yi waka za a dauki nauyin waka ki za a dauki mai ko da kin zo mm, ta biyu gwada ne zaki je The voice na yes ai ba zai yi ba manaje saboda gashi application zaki cika zaki komai da komai zaki je ki dan rera musu baiti haka na waka sai ji sai su gayyato ki ki zo kin gwada kin yi na gwada yi amma fitacce ba zai yi ba kin samu sai iyaye suka za su yadda ba To. Ba su yadda ba. aka yi suka yadda ko su suna can ke kina nan ne. A'a ba haka bane rayuwar ce sun ga cewa na mannewa abin in mutum yana da naci hmm. aka ce mai naci yana tare da samun hmm. abu. To kullum ina yi kullum ina sai aka samu yaya na babba ce dan Allah tun da dai haka ne ku batta sai kuma na samu babana ma muna da fahimta da shi hmm. shi ma na fahimtar da shi na ce waƙar nan ba za ta sa na canja duk wani abubuwa ba insha Allah za ka gani a yadda kake so na kar ka samu damu ke yar nan ce ko yar ina ce a ni yan nan ce ba sakwace ce asali na babana ba fulata ne sokoto to me burin ki a harka ta waka a gaskiya ina da burin wato in kai wani matakin da zan fita ko ina a matsayin 'yan najeriya ce gata tana waka ba wai kawai a cikin mu ba hmm. eh, ina so waka ta ta fita waje sosai yadda za a ji mu na yi wato in zan yi suna ba suna na ne kaɗai nake so ya fito ba har ya shafi ƙasa ta country na a san da shi wace ce bakan da me yake a waƙoƙin ki bakan da me to kin gani kin janyo min wata magana me bakan da me wacce kika fi so oh wadda wato wacce na fi so a mawaka a waka a cikin waƙoƙin naki wakan da kika fi so a cikin waƙoƙi na waka da na fi so gaskiya ta hayati ta yi min ita wacce kika yi min ita ce ta farko da ni. wanda albiya albin da na miki eh. ita ce <laughs> sai dai yanzu tukuna guda biyun nan su ne wanda suka fito wanda yanzu suke nan suke rolin tukuna amma sai dai ko in miki eh, misali akwai wata waka da na yi ta tsohuwar waka ce ita kuma amma wato kamar rapin shigar rap ne da waye amma hausa da larabci ne hausa da larabci ne <laughs> eto eh? eh larabci ne larabci ne da hausa ko ina jin kamar haka an tuno ta dai tukuna <laughs> <laughs> لازم نعم. كنا لما تحبيني لما بحبك حتكون الحياة كلها سعادة لا لا مش عايز انت تكون ليا وانا مش عايزة اكون معاك أيوة، <laughs> ريوة سري وترى باري kin gane wato mun dan yi haka kaɗan haka muka yi shi kamar wasa da ni da adnan shi adnan shi ma mawaki ne matashi amma shi ma baya fitowa fili haka sai dai yana da fetch yana yin waƙarsa haka a ciki to a cikin irin haka muka yi yi da shi to sai sonic man ya ji ni ina waka sai ce to ya kamata ki waka a sani sai muka zo da shi shine muka yi ya haɗa mu wakar nan ta inta hayati muka yi ta a nan studio vocal bello vocal kenan irin a bar ya huce akan yi gaisa gaishe eh. wa in kina so ki gaida wanda wasu da masoya da kike son ki eh a gaskiya masoya na na farko dai wanda nake ji da su shine mamata na miƙa mata gaisuwa ta musamman kuma ina gode mata a yadda ta sunanta Fatima sai kuma babana alhaji isa shi ma ina masa gaisuwa kuma ina musu fatan alkhairi allah ba su lafiya da nisan kwana sai kuma abokan arziki da waɗanda muke tare da su a nan kamar sonic man dabo da da kuma role model ina shine nomis ce sai kuma ricky ultra an يا قلبي هلا ما فيه بعرف شو صار لها القلب معقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بس Eh, gaskiya akwai akwai basira eh akwai basira kan <laughs> to Allah kare basira abun Allah ya bada basira Allah kuma ya mm. bada nasara a cikin wannan zabi da ta yi ya sa shi ya zabe mata da alheri. Eh, amin. To kamar da muka ce mako mai zuwa kuma idan Allah ya nuna mana za mu bakuncin comrade Muhammad Aliyu Funtuwa mm. wanda suka tattauna da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Elhikaya. Yau wani <laughs> labari ne da ya bani dariya a ce karen bana. Karen bana maganin zomon bana haka yake eh. Yau wato, <laughs> to labari da wai na goma. wai wani mutum ne malamin makaranta ya gama aiki ya ritaya suna zaman su zaman arziki sosai da matashi Allah sarki matashi suna da yara hudu maza biyu mata biyu aiki ya ritaya yara ma har sun yi girma na babban dan har ya isa aure. Ah masha Allah. Da ya ritaya malamin makaranta eh. ka san pension nan ba dai ba ba kuɗi ba kuɗin kirki. Eh eh haka ne na dai abin da rufin asiri. Da ya ritaya da ya samu aka yawwa aka dan bashi kuɗin pension nan eh. sai ce to ya rasa menene zai yi. Zai da kuɗin. Domin su rika jujjuyawa dai su samu abun biyan bukata. To. sai ya ce to sai ya dauki wani kuɗin ya ba matan ya ce jari eh. kuma ya dauki nashi bangaren ya je sayi keke na fef ana jujjuya komai yana tafiya musu dai shi shikenan ana haka ana haka sai mata ta zo ta kama rashin lafiya oh. rashin lafiya sosai kamar ba za ta kai ba aka kai ta asibiti aka ce to sai ko an yi mata aiki ka san mu asibiti a gida eh da an ce za a ba mutum aiki an biya ko da na gwamnati ne ko akwai aikin da sai an biya kwarai kuwa haka ne ko da ko baka biya ba a ce ka kawo auduga ka kawo eh, kafin ka ce ko eh, duk wani dai abin da zai kawo kashe kuɗi kuɗin da za ka haka yake yawwa to sai aka ce mai gida ya biya naira dubu ɗari uku duk kudin aikin da kudin da ya tashi shi kuma tun da ya kama sana'a nan take kina pep yana da shi ma yana tsimi yana tanadi mm. ya tara ya yi ajiyan dubu ɗari biyu da saba'in da biyar hmm? kudin bai cika ba eh, saura ishirin da biyar ya rasa abin da ke mushi daɗi hmm. ya dubi sama ya dubi ƙasa ya rasa inda zai samu kuɗi kuma yana so a ceci ran matan nan sai hmm. tambaye sai ya fita ya shiga ya fita ya shiga a asibitin sai ya dawo sai ya ce mata to ko ko ta yi wata ɗan ajiya ne a cikin ɗan kasuwancin ta nan ko tana da wata ajiyan dubu ishirin da biyar a iya cika hmm. ta ba shi aro ta ba shi aro ya cika ya biya kuɗin wannan aiki a mata sai ta ce ai ai gashi ta so kaya yanzu yanzu nan ta zuba a shago ba ta da kuɗin komi hmm. ya rasa yadda zai yi shi shikenan sai ya yanke shawara tunda ba inda zai je ya ciwo bashi bari ya je sai da keken napep din kawai eh. a zo ya cika kuɗi a yi mata aiki ya tafi gida ya ɗauki mabuɗin keke napep ya fita ya je ya kai a sayar zai fita kofa kenan sai ƙyauren kofa ya buge mishi hannu hmm. mabuɗi ya faɗi ya faɗi ƙarƙashin gado yayyayyay ya ciro mabuɗi a ƙarƙashin gado mabuɗi ya ƙi fitowa ya ce sai ya yi dabara ya ɗaga katifa ya je ya ɗauko don yana ta sauri haka ɗaga katifa ke da wuya sai gan katifan a yage a tsakiyar katifan kuma da yi ɗan yi tudu tudu eh eh eh me haka sai sa hannu a cikin katifa yana ta zaro takaddu takaddu takaddu ashe yana zarowa ashe takardun kuɗi ne na gwamma. Kai! take <laughs> ɓoye kuɗi. Ya ta zaro kuɗi, ya ta zaro kuɗi, ya zaro na gwamma kuɗi naira dubu ɗari biyu. kai kai kai kai naira ishirin dubu ishirin da biyar ta kiya a ce ta ta ce ta ba ta da shi wallahi tallashi ba ta da shi yanzu ta riga ta so kaya shago shi kenan sai mutumin ka eh. ya kirga dubu ishirin da biyar ya ɗauka ya kai asibiti aka yi mata jinya aka koci sa'a ta samu lafiya aikin nan da aka yi aka dace ana can ana mata aiki ana jinya ta ya dawo gida mm. ya sayi sabuwar katifa ya zo ya mayar da ita a gado kana kudin nan ta yi cefanen gida ya yi komai abin da ya kamata a yi da suke ta maneji eh. da ya kamata a yi a gidan na ya gida ya gyara gida tsaf ya samu ya biya kudin auren dan sinan tsaf <laughs> na katifan nan ana gobe za a sallame ta daga asibiti ya kawo sabuwar katifa ya sawo sabuwar katifa ya sa a gado ya dauki tsohuwar katifan sinan ya sa yaron mai auren ya je ya kona a kofar gida mm. shikenan tana dawowa cikin gida sai ta ga sabuwar katifa a gado eh. sai ta ce a'a ai ko ba wannan katifa bace ta bari sai ce ai abin da ya faru shine eh. da ta tafi asibiti nan sai ya zo ya ga katifa nan ta tsufa ga su kudin cizo ya eh. ta je asibiti ta sha wahala bai so ta zo ta shiga wahala kudin cizo muna cewa ka zunzumi a Ghana awo ya ce shi ne ya sawo sabo katifa ya sa awo da je ya kona wannan kawai a bakin tunda wannan tsoho katifa ba wani zai ba eh. tsoho katifa na ga kudin cizo a eh. <laughs> <laughs> bai ce mata komi eh. <laughs> shi kenan mata ta sa kai kuka kenan ta fara kuka kwanan ta goma wata tana kuka <laughs> duk wanda ya shigo ya same ta tana kuka sai ta ce mata wannan ɗinkin da aka mata shi ne ce mata zafi a cikin ta <laughs> ya ji a ma bata ce za ta koma asibiti ba <laughs> <laughs> Linki ke mata zafi a cikin ta ba za ta iya ce masa ai ga gabanin eh. ba ta <laughs> iya ka wanda abu ga ta ce ko si sun ko ba su da shi kuma miji <laughs> wai kama bakin shi a bai shi wai shi ne ma ake cewa a cikin wannan wannan wane ne ya fi wayo kuma wane ne aka fi cuta a cikin <laughs> wannan lamarin tabbas ita matar ce aka ita matar ce aka fi cuta amma ita kuma ita ta cuci kanta ba ba wanda ya cuce ta ita ita ce ta cuci kanta <laughs> to gaji <laughs> na ga Ba jinda na daga bana nusa bini da haka nan zamu ja burki yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri اتركني